الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجي تبت يا الله الصلاة ينسيتي بأمين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيكاتوين gobe ni ci da karatun littafin addawatu ilallahi wa akhlaqud du'at ni a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn bas manyan labayanin labe tiyan kijiye za jindawa lo ya zo lagusan aqida wa za lo sallaji azun fe zakawa lo tabiya kirki tabiya wanja ɗiya bai ne foro ji batun guri ga gwakan kan yatun dai hukunci ba gangan da littafi ya ce ke gwala sun shari'a ya gwala sun amana bai ne da bai a cin gane magoyin biyu aga yaga ya zo ba hukunci bai littafin ya ce ci waga littafin ya ce ci ga bai zo wa ɗi fasar wuri wa calu da tutu e, a kaimu daulatar islam fi kulubiku man ci gan ya gaji ya ya musulunci ku gikini don ya gbaye yabo a ga ku yi kini da kinye yabo ya bugo kazalika nuwa li ba da na ba a da zukwaijo alaya danshi skeli ji nwi wangi alugusu ji nga damboma eba nga ti mi bina kuma imi nga ti eba bina kuma egi ji aji biya manci aji jama'a fushi biya ji a fin walukin kirki ta'awunu alal birri wa takwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan wa alikawali la yan wa ya fi lotumba wa mai gusalar wa mai lotumba an ga wale zane ji amana ni da wani sheikh bin baz shafi yan gbawa da guta ya cin wahuwa ayyudan ga addini musulunci na da ma tun wakti sadi siyasa yo ga siyasa da musulunci gangani beto iktisadi bi ma'ana tattalin arziki kama annahu siyasatu wa ibadatu wa jihad ke na addiniyar musulunci siyasa dabo ibada dabo jihadi madabo kun ga musulunci ga da ga focus ya siyasa ji kawani wa ibada ce ya فهو يدعو إلى الاقتصاد al-mutawassit addiniyar musulunci wani zailo iktifa tattalin arziki na shari'a duk da yawanci da tatace wani laisa rasmaliyan wuji capitalist ya gashiman ne ci zaibi na kun zaliman wuce jin zalunci wuce gwadu kiya shi na layi bali bil hurmati wani jin da ma gani bi ya ramu shi bene su kowa na ya wani jima'ul mala ce la dukiya ko kan. bi kulli wasila ciwo bi kulli tarikin da ya kwan don bai gangani da ya kon doro ya wale sattisadan shi'iyyan majigan communista ya ilhadiyan na ji imani gani bai sai ciyana la ya tari nasi wayan wa dukiya za an yi cana wala yubali bi dogta alaihim maji damuwa bi wani bu baya wa zulmihim umaji da ma da wuta bi na kuna wal udwani alaihim umaji da ma ran da lugutu ta cawa falaisa haza wala haza addinin musulunci wujin rasma wujin capitalist wọn lo biyan umaji communist gan be socialist shi gan wọn lo gani bal huwa wasatun bainal iktisadaini musulunci gutatacin tsakaniyar tsakaniyar a arziki gubabannin wasu tumbai na tarikai ne musulunci maguta tafi tsakaniya ko gubabannin wa hakkun bai na ne musulunci mai gaskiya tsakaniya gama na guba falgarb azzomul mala westernerji ma'ana kin nasara shi azo mala an wawaci waga laufi hubiyar agbitu da boyayyewo wa fi jami'atu babu na agbetu da ya ce ewo ya kawanan hatta jama'u bi kulli wasila kyar tu babu na duke ko kai kon dondo na wasala ku fi ma harrama Allah azza wa jal a ci da mu tutu ko ne su kwa jan ramu yan wani wa sharku min al mulhidin istijmas masku min al mulhidun jo min al soviet min soviet union jo wa man salaka sabila wanda da gara mu tutu kwana lam ya lam ya talimu amwal al ibadi an wa dukiya wujiji can bal akhazuha a dukiya gobe zashi wastahalluha a tula jahalin da ya ci tacan wallam yubalu bima fa'alu fi zalika a ji damuwa bai na je tiya ci ga wannan bal istabadul ibada bal awuji azan ila je wuji can abu wastahadu shu'ub a ci manyi ba ba jama'a jiji wa kafaru billahi a taji kafirci da ce wa ankarul adiyan a ci mayin karu ya addini jinkin na soviet union da stali ji wa kalu a cikin la'ilaha a ga ce coso da Wani hayatu ma da a ga rayuwa nan ijeji kawai yuro falon yi balu biya mal a ci maji damuwa bai gan ewe ga kwa ga yawo e zamu ci na hmm walan yaktarisu bi bai bi ghairi hilli sai da go dukiya shiganci walam yasuru bi wasali al ibad wal istila al amwal wal haylula bain an nas wa bain amada ku amada muslimi ma da jiza an yi jalaka ko a sai da go dukiya ga ja wal haylula bain an nas wa bain ma fatarahum Allah alayhi min al kasb ko ala za an ja gan da yana so jali ta ta ci goyen dukiya wa walin kifa ya amfani bina wal istifadati min qudratihim wa min ukulin gan bi amfani na aje ya yi kwashi da hankali aje na wa ma ata'umul min al adawati da ne so kullaya ye ya tushi fala haza wala za musulunci kuje da dai da ya fal islamu ja bi hizbil mal musulunci mun da gugu sai dukiye wakti sabihi da kin ne zadiyo da ne bi turuki shar'iyya bai koyan shari'a ji alba'i da ani zulmi na kiya da zalunci na wal gishi na kiya da algusi na wal riba na kiya da riba na wa zulmin nasi na a gan da zalunci yanzu an yi na wa ta'addi alaihim dan da iyaka bai tuta ta bane kama ja bi tiramil mulkin fardi wal jama'i kin na dinin musunci muke holoto dukiya na zainin wuyuna to yana jama'a kamar wuya ke bana fawo wasa tun bayan nizamai ne musulunci ta tafi bai tsakaniyar tsari guba na bo wa bayyana iktisadai ne kuma umarke da tatacin tsakaniyar tattalin arziki yan guba bannin wa bayyana tarikai ne musulunci make kun tatacin tsakaniyar ko guba bannan algashi mai ne na je dukiya a zajace jan zalunci nan fa'a ba halmala musulunci dukiya wayi mu ba. wa da'a ilaihi umayyiza shi lugan wa dukiya wa da ilaktisabi biturukil hakima musulunci mai zashi lo ga wa dukiya na bai ko na shi bai kima wuce wanginin min gairi an ya shigila kasibu an kasibu an la wa rasuli sallallahu alaihi wasallam na mawagaiwa dukiya in ga waje shagala ke emi latu soko da emi latu tuciya nan wa an adayi ma a jaba Allah wa alayhi gangani bai jijji gan bai ci ciye na so ya ci ajiwa da ta ce bana nan wani ya za ka la an zawjal ya bon nan kama la sokon la suna gan yayi na amanu ya na jayi ma ni jina la ta kulu amwalakum bainakum bil batili ya ga ji dukiya doji tsakani ya bo gangani bai zalunci ma ya musulunci wu siyasa musulmi ja da shi ci alladhina in makkannahum fil ardi aqa inni ja'ilun fil ardi khalifa to jigan ga alifa la ta tiyan kimbo e shi ci man wu yi zana yi bagi ga jin baligi wa bi hankali wa yi musulmi wa to amana wa yi za adalci har da sharat ne dake al-imam qurtubi al-imam shinkiti ce ku be fi tafsira ba karkashin ni ja'ilun fil ardi khalifa ebe shi wanci ma mufujin adalci zina in makanna fulani zane ga mulki la ta ce kin bu aqamu salata sanda ku kini wa ta zakata zakawa wa amaru bil ma'ruf wa nahi anil munkar wannan wani mukara mai kan waya tun dede nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabaki zillu mu la fi zilli yawma la zilla illa zillu na gutu ba da wani sakuwa lafi ruya ala arashe funa da ruwa sai ruya ala ya tsoye ci nan ya zama fari imamun adilu da shi ne ji adalci nan sai yake aga annabi dawo da rin ne ga ya dawo da rin na ji alnaka khalifatan fil ardi wa lafiya da ce ta ce yakin bo fa kun bayyana nasu ba ku tsakani ga an bil haqqi bai gaskiye wala tattabi la wa ma la mi tutu yin gbaman e buga da ce ba kun ci littafin ya ci mu ji adalci mu tsa amana mu tsa gaskiya mu gwadi mu tsa mu gwarai da tsa mu gwa mutunci tsa mu gwa dukiya tsa mu ga cibi na kuma ma ji zalunci ma ma gya amana ma ibn anabi sallallahu alaihi wasallam gamma anabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin a da yuji dabwa yastar'i Allahu ra'iya na ce ci ga idan ila da karkashi bon ci gaje da ciyana ya mutu yau mai mutu ci gaje hajeliya wawa ga shin ci na mu jahajeli na waje ma ne fi karkashi bon tibi na kuma jigu illa zanna falam yurira ya tarjana ta zanna wa kayan aljanna ibe ji sako yayi ko be wala sun gaskiya yi tsoma a da ake ta ciwo yi lami tuwa ya ce bolo bolo a tuwa lawa a tuwa rasulun al'amur minkum yi ga lami tuwa ya ce lembayan su ya ce mai bane la ta hanta lima kulukin fi ma fiyatul khaliki ya e lami tuwa ya ce lembayan su ya ci wa yi mai ja nasiha wa mo ja nasiha mo ji wa fi kogun ya ko fi ja to ko fi bo kuta a'a wa ga da nasiha da ci wulo da gangan waju nasiha addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimina wa ammatihim wa mafi ba'du wa yabe ngama la salaf jaja ga lauka natli da'watu mustajaba aga da addu'a da na ga gona ma ja'altu illa li sultan wa mola kuroji da bana ni ga satal kauna ba bi asra ya be gumbe zalunci be na kuti zuman bo aga nabi afalanu nabi zum anabi ya ya ya zuga agwa anabi a ma kawo fi kuma salata aga jin sallah ne ya gaji ya kurji is'alullah allazi lakum hakiya na dan biya ne babe so ko so kulwa lalaye wa adul ladhi alaikum hakiya tunan matati ya bune gaji ya ci yana bata da mine yana addini musulunci wunan ne ya ki bata ya tiyan ganna wani walu littafin a turukulu kuma ya fi siyasa siyasati shar'iyya nan da ke mina shi alkali a wayanwa da ya doci shi da ke na siyasa ya e musunci ne a ya sashi e ya ji talufi a gau nan da littafin doci da kakayi tattalin arziki bi nke e da mini yana musulunci wuna ebo na ya wade muhimmanci diniyar musulunci ya wage lalu ajo a dewa bai roci lo aji a zaka aliyadul uliya khairu min aliyadul sufla gwana daftiyo na wanda alkhairi ga gwana dakin bonin no le gwana daftiyo ce latara ne ya wagu ga ya hun annabi ba ya sayyidina usman ga ma dora usman ma mila ba da yau yan do ne sayyidina usman gaji daga yana wa alakun doro tsowa ya bane sayyidina usman biru mauna shi gwagoyo na washi unci Allah ya musulmi a cikin jamfani da yin madina bayani wannan soja ya kunyan jeshi na osra sai na usman gaji ga finance bai ni bo no le won ajiyan na sho annabi ga man bana lillahi masjidan ana ga tu masallaci a na bana Allah law baitan fil janna za su a tu a uci al janna wa ale wa ale ga yawa ga ga ajin na to suno ya ji musulji kula ngani bi aziki wa zaka ki musalata wa atu zakata jin sadaka tare dangi yawon shi wata kula alu na biyu wala arham wa fi goyi yayi hakiya makwabci shi laya yanne ɓata da mine na ji musulunci wa ga yazo jinani ba nan amma addini yan musulunci ji kapitalizm ya ji na fe da za an ji to to riba ji bayani na a ya kulu na riba ne zai je giri bana la na a na fari kiyamiya illa kama yakumul ladhi ta shaytanu min al-mas Musulunci je da ya zufu cewa ya gya ina malhamru wal maisur wala ansabu wala azlamu rijsun min amali shaitan musun ci je da ne za shi shin fe cewa yan a gainan waji wacce ne karuwanci a na diga marul bagi sun musulunci make je da ne za shi shi a gain a ga wacce nan wacce na ga shi gita wa shi ku babu gandoro wacce make dole a nabi ga samanul kalbi habis. ko zai utu ko la da agun buri da ngai bie musun ci biyan na shi bai ba ma musun ci ke gani duniya na ne daga man gashe na falaisa minna an gaja algus tsakani ban sanar da yi ba addini ya musulunci ma nke je da rani ya iya jiya communist dukiya ne na agwa gwamnati yo a'a ne yanne ya ne daga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kawar mace yanzukum hada fi baladikum hada fi sha'arikum hada e bago to zai je ce wani a wayi ne wace ce musharaka mudaraba ko buyuji bai usalam ji bai wale buyuji kaka kai bai mu'amala kiti alaili ilimi wa ibo arram bi agade wa buma al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat waga waga wa dukiya da wa daga ko alallo maga ke wu mo ke wu fe ko alallo la tajali ga daka magululatan ila unikika ga bagwama wala tawsuta kullal basti wa ma ji wala ma ga ga dukiya ma wala tusrifu inna la la yuhibbul musrifin e ya ga ji banna masa ko azai ji banna wani wace a fe giyan a fe ji ba na dan yi ci jo? wani wace a fe fan kaya mu fe ji ba na na to kaya fan miliyon bere ke ce alafan o ko ya da shi e eh da kawai da ga da na miliyon kanu, kanu kun nawa ne yanzu su da ya tsoye ci ko ya da ga shi shi daga wajen awa kawai waya wa tsabakin yarewa arewa ga dari? wale ne bata israfu ya ga dairin nan ko ya zabe shi shi show off kawai daga wajiya o ran ya na ki da event hall bidi din da ci wagan ene jiran ci ufori yi miliyan biyu miliyan guba wale ezu gangan gani da israfu jin ebona kinye yi ba abon no ba no gale zanduwa ciye ne wala uju kawai ne ewo wuje wa zanwe ce na wani lawu jama'a mu muji kawai yi nan a da ta gawa ya muji a afi awon wada yana yi bai wa ma yi ji hankali yana yi ji daidai ya zaji ga ji ba nan a ce la dukiya ji lalace a ci maji yabo ya so ya a ji tattaliya yau ne yana ji yana yi daidai na Wace wa musulunci maji da ran da wace a halallahu albai'a wa harrama arriba Eza munga shi sai tibi na kumbe bai zaji mun iza ma jan zalunci mun Eza ma shi eza yi gewar da bewoni wa gawa wa ba ta ya mun a'a annabi ga matul gani zulmun Eza ga tuya wai da da duki wula yi wani ya jali kawai gangani da yi nan musulunci make je daga ya zo da waji wula addini ba ta a'a idza nujiya li salati yawmil juma'ati fas'au ila la wa zarul bai'a aga yi ya gaji ya wace cici ya fe da yi da ye yi ya tsoye ci aga ji zo za ku da yace salati shiru fil ardi wabtagu min fadlillah aga ji zo su ku ya je belo ba ne ya da jin har kan wace shi nan shiyo'iyya shi da soviet union shi na shi maga ci dan bu kwa ajima ni ba ci an kwa ajima ni gani bi a kwa ga addini operation wani za jona yan ne bata wuyi dolalu gangan bi shi Allah kiyaye mu addini na sa kwa gwada inna dina inda Allahi al-islam wa ma yabtayi ghayra al-islam dinan falan min minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya buga musulunci wani gwadu ya tsawa wala ke mina gaguna musulunta bayani uji ala dukiyar ya jagwa ya inna ladina yakuluna ya yatama da yaji dukiyar ku na inda ma yakuluna fi butunim nara yana gifi ba kwa gwani yana wa launa sa'ira alba ya ganda dukiyar wayi yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat e fatawa na zanwa ci ya fi Najeriya ba wannan sai ce dr ahmad ya dr ahmad fata na fata a cikin babu na cikin zaka da naira ba na yau ne ya ganna man shiga ya ganna wuji daidai allah kiyaye mu wa dukiya zalunci mu ga da kwano ga wa dukiya noma algusu nga da na ga wa dukiya na mu zalunci nga da na ga wa dukiya na mu wace zai bi na ku nga ga dukiya na mu wa dukiya da rober jinya e dukiya da bege kunya ko be siga ku ko be wuyi wuyi ku ko be ribe ko be alugusi ko be 419 ko be bi na ne pata musu je da ne za wa dukiya daga na a wa man yattaqillaha in ga su ne yace nan ya ji wa makhraja to yace alawa an juyu wa yarzuqu min haythu la yatasib to ci ma yu azki daga banaji ubaye twana edo kuma istighfaru ji to yace ayi azki wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara sani sama alaykum idrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ya imani jibe sai ki ce caye arziki lau an na alal kura amanu wa takau yana zalna barakati minas sama efe guni sai caye arziki ibn e annabi sallallahu alaihi wasallam ga na ga wa gan ayusha lau fi ga ba arziki yawo na fali yasil rahimahu cafe yawo biyu ya bi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga fondon da malaika ya cihi malaika ya sai ba du'a Allah ma ati mumsikan khalafa Allah zanin ya yi dukiya nan yunu ga goye gona wa ati mumsikan talafa zanen ga tabo nan na ga dan biyu na suku soko na ga dan gubo na soko uji lalace e mu du lotu anabi ga irisa lama yan fauka ina ga ajin amfani da ji anabi sallallahu alaihi wasallam kana zakariya najara anabi zakariya najjaru ya tuya kafin tofelo annabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabi illa wara alghanam aji annabi da bayin lafacin wajo kanan yo kuntu ar ahli ali makka anabi sallallahu alaihi wasallam kana dawud alaihi salam haddada annabi magaya zudula egbunla annabi ne labaci gbana wucu dula gbo buji wucu lulu tazmo ci dulu kun wunda alkhairi ganan wa da bayan zaji ko ayu ko ma ala kauna ya mai fata da nuna yanayi musulunci jiya da gangani da yi wuce maji foro gangani da yi na musulunci jiya da kasala ya musulunci jiya da laziness ya musulunci jiya da bai bara ya ebogo zandoro nuki na ga ya jiya wani wadoji kiyo wadoji so ku ya yi koyan ekina gangani da bayani na jimai manyan labiya da ne wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga bi sallallahu alaihi wasallam kullu muslimi ala muslimi haramun muslimi ya muslimi don da haramu yo damuhu ejau wa maluhu da dukiyoyi wa iruduhu da mutunci wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam magan inna jima'akum lillahi hakika ejashiye wa amwalakum da shi wa aradakum da mutunci yeji alaikum haramun haramu yayo ka hurmati yawmikum hada dojiyan alfurmaye fonna fi share kuma haza ya tsaye nanan fi balade kuma haza da ya nanan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga li an yahuda ahadukum hablahu idza min yabo wula wula wula egbon wula fayati bi huzmatin min hatab idza tube bi payin chigbon alazari tazumubu fa bi aha wuchula chigbon chigbon chunkun ku fu bi awu. unciga unciga wula unciga unciga sai na ngukan nga fisku wa da wa da bayan za khairul lahu ne da alkhairi yugan min su'alin nasi nawa da bayan da za an yi nan a tawhu aw mana'uhu ala yi kwa lakun wasu ila sallallahu alaihi wasallam a jihar nabi sallallahu alaihi wasallam ga a ga ayyul kasbi atiyab min yan dukiya joki ligan faqala ni ga amalu rajuli bi yadi ezudu lotun ya guyi wa kulli bai'in mabrur gizan wacen dondo na yi wan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gama akala ahadun ta'aman ya zagiyan gici ne afdol mi an ya akula min amali yadihi na ga da fala ko ya zuji daga yanu lotun ya guyi na wa kana nabiyullahi dawud annabi ya a ne annabi dawud anan ya min amali yadihi wani feji tun daga etuyan egubo wale ga hadis na jiman a ibaino da ana suku wala wa ti je jaye musulmi yan yi ne da alfurumai na wala taktudu fusakun e ga wuti ta ce ma inna allaha kana bikum rahima ce ce guye wala tulku bi aidikum ila taluka e ga jingwadawa alakama o tulu yaktulu mumina muta'ammidan zane ga muminu bai digangana faje za a wuce a mai gaban zane yi emina annabi sallallahu alaihi wasallam gaishe tani bu saba al mubiqat ya kiya da yanku a bana yaji zalaka ne ya mafari ya shirku billah ya ya baci asihir annabi sallallahu alaihi wasallam la yazal muslim fi fusati min dini mu'mini a kukiya ba dan ba goda dini bo malam yusibu da man harama kaga wadai lala wato ya jahan ramu ne e bago suna masalaci bomb a makanta bomb aji makanta bomb ko ko da church bomb ko da zuko bomb ko da ministry bomb ko da zazu ko a manke bindiga ko a wasu ci zuya wato a dena wa ta ya to ci fari kiya ne ya rabi salha za fi makatala ni so ko giza daga kilu chami wuwo e bugo zu karai hadis ne yake laube ya ce dukiya musulmi da alfuruma ga joji dukiya ma la takulu amwalakum bainakum bil batil e bana ma ga dukiya musulmina wuce lago daga loji ko waye buka ku ko ko wa mishan jiba tangan mu ya wo gbata a a ka ne sallallahu alaihi wasallam madina wushe da yahudi kuma la gbata ne wa jir ulayu wulu firanu e eh, bogo ka to dukiya leji musulmi ana ga juwe mu e bogo e ji dukiya za sai ya la ta kulu a amwalakum bainakum bil batil mutunci ma nke da go sabi e bago to koyi e da gani ciyaji la har kawumin kaumi e zo biya gani be e wunci shi bayani ke mina maka da alfuruma e tsayan ashirul hurumi ci da alfuruma na a cin ya in ne shi de alfuruma annabi sallallahu alaihi wasallam ga la zawali dunya shi batu lu chumbo ahwanu inda Allah wanda ya sauki ga bayan sa ko min iraqati dami mri'in muslim ne yawa ga ya musulmi ke ce jiyana wale ga mini yana hadis na jake Allah na ya zudu lotu anabi ga ya zudu baci gunku wunci da wudu lusu asirin da alkhairi ga wunci bayan ya kafinta kafin tawajin da wajin enuwa no dabba wa kan sana'an da cewa jin a lalliyo etu gwamnati wa lo fe da jikiyo fe lo iya gangan ga alamu ce ce albarku dena ji na amma ga fe ga ganye ba ji tuma daidai ma manke labi hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ni ne na jefa la gano ezugiye na wa lotuna mai ɓata da mini yana addiniyar musulunci mai wuna kuma ke ladiga annabi dawud alayhi salam kana nabi allah dawud ya akulu min amali yadi ya tuna bi dawud ga lona gawa jinji da gan ya tuna wa lona bu amma ya shi ne yana zamu cewa rayuwa mu bayno sadaka ga mu gigiyo alali masadaka wa kunna su yo zamu ci da kagbona wa da lotuna umma alwa yin yi yi tu yi yisando jitu tu ya yawo de chishi a tu talaka yi zuma talaka jotoma a tso tso amana e bane yawo de chiru de chishi wani de to dukiya wa gan wutu talaka no chizuma un gogu kamfanin ko un gogu lacho ko un gode tundocho un dukiya gi muka yi ku fondo ci ngabịa ga company ro yo ma wa wa we ne ji oso musulmi ko wa we yo to ji uji bia wa da ya ji ci ko be gbondo ci ko be mishan ci ko india ci wa ku na ndị ne ga ga mgbe muju muju company ba ga sai lo ba aga waje fanima e ba ka kuno ga e yi na aga won da kwa akwa otu wa ya ebogo yi karayen bi lamari yiri na shi yi su tsa mana yi maga ji hanyar suku nga lamari shi wa gango ncagiyo sakwa albarko don rayuwa ibo sakwa asiri so sakwa yi da aljanna sakwa gini bene wal ilmu inda Allahi wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu yaqini min وأسأله li يقيني bil fawz al mubin musabiqan ila jannati al الفردوس fi صالح azmar subhanaka allahumma bihamdika ashadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk